Mai sauraron sashen Hausa na gidan Radio France International barka da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin rayoyin ku masu sauraro. Kamar yadda aka saba a yau ma Kabiru Muhammad Dambauci ne zai jagoranci shirin. Idan mai sauraro bai mance ba, duk ranar Juma'a muna ba ku damar bayyana ra'ayoyinku ne kan maudu'in da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Kuma ba tare da bata lokaci ba lokaci yayi da za mu fara jin ra'ayoyin ku masu sauraro da wannan malami da zai fara da gabatar da kansa kamar haka. a kwamarar nasiru ma'azu kakakin shinkafi daga jihar zamfara ranar juma'a rana ce tamu to ni zan yi amfani da wannan dama domin in ba gwamnatin tarayya shawara maimakon a kirkiro sabbin jihohi a najeriya to kamata ya kasance tsofaffin jihohin da muke da su a tabbatar da cewa suna da zaman lafiya a tattalin arziki ya bunƙasa a samun ma matasa aikin yi waɗanda na ƙara makarantu waɗanda ma ba su samu ilimin zamani ba a kirkiro sana'o'in da za a taimaka musu da jari domin su tsaya da kansu so ni ina ganin wannan shi ya dace amma tsakani da allah a yanzu magana kirkiro jihohi a Najeriya to bai taso ba kamata ya mu jihohin arewa musamman da waɗanga jihohin namu inda muke zaune mu dai mun san matsalar da muke ciki yau mu ba murnar mu ga sabon jiha muka yi ba abinda muka so shine a tabbatar mana da zaman lahiya ya kasance in mun ka kwanta sai su mu tashi domin mu bauta wa Allah nagode kwarai kwamaran Nasiru Ma'azu kakakin Shankan. Radio Faransa ne magana Ibrahim Gwani Gaji daga Maiduguri, Najeriya. Kamar yadda kuka ba mu dama ranar Juma'a za mu tofa albarkacin bakinmu ni tsokaci na akan rushe-rushen da aka yi na kusa da iyahun na jirgin sama wanda Federal Gamman ta ce za a yi international iyahun daga Maiduguri to don Allah mutanen na a samu a musu taimako a biya musu jiyoyinsu a musu tallafi gwamnati ta taimake su samu wasu gurare a wajen gaskiya mutanen da suka gina gidaje manya-manya da yawa ne a wajen. Kuma ina ba mutane shawara in za su siya waje su dinga tabbatar da wajen kada su dinga siya waje kara zube. In abin da ya faru da wani dan uwan ka to kai ma ya zama ma darasi zuwa gaba. Saboda haka muna neman gwamnati ta yi musu adalci mutanen da gidajensu a bakin ruwa na bakin kogi da za a rusa duk a samu a yi musu adalci mai magana da za mu Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio France International sunana Bala Yaro ma da jihar Zamfara a tarayyar Najeriya. Ra'ayina yau dangane da abubuwa da suka taɓarɓare a yankina na arewa ga baki ɗaya. Domin idan na ce yankina na arewa ga baki ɗaya muna cikin abun baƙin ciki da takaici. na rashin shugabanci da Allah ya bamu domin da muna da shugabanci wasu abubuwa ba za su kasance ba irin abin da yake faruwa a arewacin Najeriya. Gwamnatin Tarayyar Najeriya tana bita da kulli ga manya-manyan mutane masu faɗa aji masu daraja a arewacin Najeriya. Misali daga baya da farko an kama Mahadi Shehu ɗan gwagwarmaya. Yanzu kuma an zo an kama babanmu Profeso Usman Yusuf. Sannan ga abun baƙin ciki da takaici cacan baki da yake kaurewa tsakanin mamanmu Hajiya Naja'atu Muhammad da ita da Nuhu Rubadu. wannan ba ƙaramin abun baƙin takaici ba ne sannan ga kalamai marasa daɗi da manya-manyan malamai na addini suke yi a yanki a ƙasan nan wa'annan shugabanni dukansu daga arewa suke su duba su ga halin da arewa ta tsinci kanta yau arewa maso gabas arewa maso yamma irin cin kashi da ake muna na rashin tsaro an hana mutane kwana a gidansu an kori mutane an musu fyaɗe an kashe su wannan wani irin tashin hankali ne mai magana bala yaro ma da jihar zamfara tarayyar najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. suna na Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Rediyo Faransu mai albarka mu ne muku barka da safiya da fatan kowa ya tashi lafiya. Kuma ina godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya kamo na ran Juma'a mai albarka ina gaida kowa da kowa ma'aikatan gidan rediyon Faransu International. To na ra'ayi dai ina kira ga bangaren gwamnan jihar Kaduna da ya duba ɓangaren wutar lantarki ɗin nan yau kusan kwana biyar kenan Kaduna State gaba ɗaya muna cikin duhu. Ya kamata gwamna ka tsaya ka duba wannan al'amari kuma ku tabbatar da cewa duk irin wannan abubuwan da ake yi ya kamata a kawo ƙarshen irin wannan abun bai kamata a ka na gwamna sai ka kyale bangaren wutar lantarki na jihar Kaduna tafi wannan yajin aiki ya kamata ko ma menene ku neme su a sulhunta a san yadda ya kamata su kuma gwamnati nefa ya kamata a ce san abin da ya dace ƙarshe ne muku fata alkhairi Alhaji Musa Garo na gode a tashi lafiya. sunana ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a kimba jihar neja memba amurai matasan afirka reshen jihar neja Hakikanin gaskiya wani al'amari da aka dawo da shi a halin yanzu abu ne wanda za mu ce ina lillahi wa inna ilaihi raji'una. Sabida a lokacin baya da aka wancan abu an ga alfanun shi kuma an ga ayyukan da aka yi ta gabatarwa a mu na Afirka to amma a yanzu abin da ba zai yiwu ba ne ba. Saboda ko da an tara waɗannan kuɗaɗe to hakikanin gaskiya akwai waɗanda za su yi babake dai akan wannan dukiya kuma za su aiwatar da ita su yi aiki da ta tsakani da Allah ba saboda haka wannan abu dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma wannan abun ba zai dore ba insha Allah saboda a halin yanzu nan za mu ce ya zama zalunci kuma abin da ba zai taba yiwuwa ba ne ba muna fata Allah ya kawo mu da sauyi mafi alkhairi a ƙasar mu Najeriya mai magana Ibrahim Yawanci hula a garin mai a Kimba jihar Niger. Assalamu alaikum wa barakatuh gidan radio RFI na Faransa mai magana Alasan Tayar daga Filinge a fure Niger. Mu babu mu cikin wannan cece kuce na an kori kungiya a ce wai an yi laihi ko an sauke mutum bisa mukamin shi a ce an yi laihi ba waɗe abin da ya sa aka sauke shi ba. To ruwa dai ba su tsami banza. Mun samu haɗin kan 'yan ƙasa an zama tsintsiya maɗarmin kiɗaya da inda aka ga an hidda mutum aiki. to akwai dalilin da sa aka yi da shi a komo kuma ana wani cece ce gata gata ya kawo baraka game da haɗin kan da aka samu wannan ba daidai ne ba game kuma da ƙwararrun ma'aikatan lafiya da aka kora a ne'e eh, da aka lokaci shekaru a nigeria na aiki shekarun aiki to in shi ne an mashi alheri da ƙasa allah ya tabbatar da shi in kuma cuwa-cuwa ce ta a gyara ma wasu tuwansu a bata musu tuwonsu Allah ya warga da shi. Assalamu alaikum gidan rediyon Faransa mai magana baban Fatima Gadunasko gangan ƙarfin mulki ta shagari. To alhamdulillah mun daɗi da kuka bamu dama yau jama'a mu haɗe abubuwan da ke damun mu da farko muna musulmin duniya barka da saukowa masallaci lafiya. a gaba ina ga wa mutanen gabacin sokoto inda aka ɗauke mai sun suna sallah asuba ubangiji allah shishe su lafiya hannu wannan mutanen da suka kama su kuma su da suka kama su muna roƙon allah ka shirya mana su su dawo ma hanya daidai a zauna lafiya a Najeriya. Sannan maganar gabacin Sokoto ana yadda mata a kan tsadar rayuwa suna aure ko kuma suna tallace-tallace a makaranta to wannan ba yan mamaki na Najeriya saboda kowa ya san halin da Najeriya take cike an shiga wani hali na tsadar rayuwa sai dai mu ce ubangiji Allah ka mana sauki ya kawo mana dauki a Najeriya. Na gode mai magana baban Fatima. Radio Faransa International mai magana Basiru da masu Abban Zuhala daga nan jihar Kaduna karamar hukumar Kace a garin Katari. To ina so in yi tsokaci ne dangane da bangaren lafiya zan iya cewa gaskiya wannan abun kunya ne a ƙasar ta Najeriya a ce likitoci kamar yadda duk kasashen da suka shiga ana alfahari da duk wani likita da zai taso daga najeriya ya je wurin ana alfahari da shi saboda iya aikinsa a ce kasanmu saboda lalaci da kuma rashin kishi na shugabanninmu likitocinmu har sun fita waje saboda rashin ingancin salari da kuma rayuwa da kuma rashin kayayyakin aiki. wannan ba karamin abin kunya ba ne shin wai su mu najeriya har yaushe ne za mu tsaya mai abubuwa na kanmu mu tsaya da kankin kanmu mm, wannan abun kunya ne ina shawarar ta gwamnati da cewa su tsaya tsayin daka su yi abubuwan da 'yan ƙasa ke bukata na ci gaban ƙasa wannan shine tsokaci na ana muku fatan tashi lafiya radio france international magana abban Basir basirin badamasi a garin katalu Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Faransa International Arafai mai magana Ali Haya Jafar Unguru. Muna tare da masu sauraron ku Ibrahim Lara Gabta Aminu mai albasa garin Abdulsalami tare da Awwal Sha'aibu amfani. Ina yi wa ɗaukacin masu sauraron Arafai Hausa fatan alsheri. Halin da Najeriya take ciki ƙarƙashin jagorancin Bola Ahmed Tinubu. ya kamata shugaban kasa da ma'arrabansa suna sara suna duban bakin gatari ina kira ga gwamnatin amurka wannan tsare-tsare da ke fito da shi na yunkurin kwace yankin falastina abin allah wadai ne kuma abu ne wanda bare taba sabuwa ba allah ya ba mu zaman lafiya a kanin duniya na gode a ya tashi tafiya Assalamu alaikum da farko suna na mamma Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen buren Nijar mamba na ra'ayin masu saurari ina yi kalmar musulmi barka da juma'a da fatan kowa juma'a lahiya yan musulmi da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu mu da mun ka rage iskan duniya Allah ya sa mu gama duniya lahiya ma'aikatar rediyon faransa jinjina gare ku da damar da kuka ba muna cewa wani abu yau wani abun da zan cewa game da harakoki na ƙasa ta Nijar ta sai dai mu ce alhamdulillah Allah mayakan mu daga can suna hawa ma da yan ta'adda allah da ya tsare su kuma allah shi ji kan wanda sun karga mu gaskiya amma ana tura kananan soza wanda ba su san komi ba mai mai suna ya mai zaman su yan kanani suna aka turawa can wurin yaƙi su a zuwa kashe su to fatan muka dai allah ya kawo ƙarshen wanka kashe kashe suna na mamma abdullahi ta gaba dai gaba dai a kan Me sauraro a nan za mu ja labulan shirin namu na yau, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aikinmu na sashin Hausa na gidan Radio France International, musamman injiniyanmu na yau. Hassan Alhassan Sulaija, Kabiru Muhammad Ɗanbauci da na shirya kuma na gabatar nake fatan za mu kasance cikin koshin lafiya.